Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar shida ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To akalla shugabannin kasashen Afirka hamsin ne suka halara a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka. cikin kwanaki biyun da suka gabata wasu girgizar ƙasa masu karfin gaske sun faru a kudancin jihar california da ke yammacin amurka sannan za ku ji cewa lauyoyin ma'aikatar shari'ar amurka sun tabbatar cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar nan ta mutum ko ɗan ƙasa ne ko ba dan kasa ba a shirin idara jama'a da za a yi a shekara mai zuwa kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar a yau shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin wani taro na kungiyoyin kasashen duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa don bunƙasa ayyukan mata da ilimin mata. Sannan za ku ji rahoto na musamman a kan bikin cika Amurka shekaru 243 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Ingila. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To alaikum. Jami'ai daga sassan Afirka sun halar a yamai babban birnin jamhuriyar Nijar. domin halartar taron kungiyar tarayya afirka ta au wanda za a yi a ƙarshen makon nan taron zai yi share fage ne ga wani shiri na cire duk wasu takunkumai na yin kasuwanci tsakanin mambobin kungiyar domin su ci wato domin su ji daɗin yin harkokin cinikayya akalla shugabannin kasashen afirka hamsin ne suka isa birnin na yamai tun a jiya juma'a kwana guda bayan isar ministocin harkokin wajen kasashen domin fara share fage taron wanda za a yi a gobe lahadi wanda kuma zai fi mai da hankali kan wannan yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin kasashen kungiyar ana fatan idan kasashen suka yi sassauci wajen rage kudaden haraji a su za a samu ayyukan yi sannan yanayin jin daɗin al'ummar yankin wacce adadin su ya kai biliyan 1.2 zai bunƙasa sannan ana fatan ɗaukan wannan mataki zai taimakawa nahiyar ta afirka wajen yin gogayya da kasuwannin sauran nahiyoyi da na duniya baki ɗaya. cikin kwanaki biyun da suka gabata wasu girgizar kasa masu karfin gaske sun faru a kudancin jihar california da ke yammacin amurka girgizar kasar ta baya-bayan nan wacce ta auku a ranar juma'a ta kai karfin maki bakwai da 7.1 ita ce mafi karfin gaske da jihar ta taba ganin cikin shekaru ashirin a cewar jami'ai inda suka kara da cewa za a ci gaba da jin barbashinta nan da wasu shekaru masu zuwa a cewar lucy jones kwararriya a fannin nazarin yadda girgizar kasa ke aukuwa karfin girgizar kasar ta ranar juma'a ta kai ninkin ba ninkin wacce ta afkawa wasu garuruwa a ranar alhamis rotanni sun ce dubban mutane a yankin da ake kira ridgecrest suna zaune babu wutar lantarki david wade shine shugaban ma'aikatar kashe gobara a karamar hukumar kan county we ya ce an uh, samu raunuka da dama gidaje biyu sun kama da wuta wayan wuta sun tsinke tankunan iskar gas sun fashe ire-iren waɗannan abubuwa dama akan sukan faru idan aka yi girgizar ƙasa hukumomin sun kara da cewa an ji raɗaɗin girgizar ƙasa ta ranar juma'a har zuwa yankin sacramento da ke arewa mai nisa sannan an ji ta har zuwa birnin las vegas da ke can gabashin amurka da kuma kudancin ƙasar mexico lauyoyin ma'aikatar shari'ar amurka sun tabbatar cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi ko da ba su ba da wani dalili na saka tambayar ba wanda batu ne da kotun kolin kasa ta jingine a baya a wata kara da suka shigar a wata kotun tarayya da ke jihar maryland lauyoyin ma'aikatar shari'ar amurka sun ce an ba su umarni su yi nazari ko akwai wata kafa da za ta iya samun jituwa da hukuncin da kotun kolin ta yanke wacce za ta ba da kofar a saka wannan tambaya a cikin shirin ƙidayar jama'ar gabanin shigar da wannan kara da lauyoyin na ma'aikatar shari'a suka yi shugaba trump ya ce yana duba yiwuwar ba da umarni na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokokin ba wajen ganin an saka tambaya ta ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar da za a yi a shekara mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc fannin sarrafa makamashin gawayi ko kuma kwal a nan amurka na ci gaba da fuskantar koma baya a wannan mako inda kamfani na shida mafi girma a yi ayyana cewa ya samu karayar tattalin arziki ko da gwamnatin shugaba trump ta ɗauki wasu matakai na tallafawa fannin amma shi daga cikin kamfanoni goma da suka shahara wajen sarrafa gawayin sun durkushe tun daga shekarar 2014 fannin na sarrafa kwal ɗin ya yi ta fuskantar koma baya yayin da masu amfani da gawayi a matsayin makamashi suka yi ta komawa yin amfani da wutar lantarki da sauran hanyoyin makamashi masu rahusa waɗanda ba sa gurɓata muhalli wannan dai kusan za a iya cewa labari ne mai daɗi ga fannin kare muhalli da kuma na kiyaye lafiyar jama'a domin kona gawayi kan fitar da hayaƙi sama da sauran sinadarai da ke yin illa ga muhalli da lafiyar jama'a. yayin da amurka ke fatan ganin an cimma matsaya a zaman tattaunawar da ake da kungiyar taliban nan da zuwa watan satumba masu fashin baki da jami'an kasar afghanistan sun fara nuna shakku kan ko za a iya samun kwakwarar matsaya saboda har yanzu gwamnatin ta afghanistan bata samu damar yin wata tattaunawa ta kai tsaye da kungiyar ta taliban ba a watan da ya gabata ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yayin wata ziyara da ya kai kasar ta afghanistan da kuma sauran yankin ya ce amurka na fatan ganin an kulla wata yarjejeniyar zaman lafiya nan da ɗaya ga watan satumba mai zuwa sai dai wasu masu sa ido kan rikicin na afghanistan na hasashen cewa zai yi matukar wuya a iya cimma matsaya amma suna ganin za a iya samun daidaito kan batun jinya dakarun amurka daga ƙasar ta afghanistan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu fara da jamhuriyar Nijar inda a yau shugaba Muhammadu Isu ya jagoranci bikin wani taro da ƙungiyoyin ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wanda suka yi domin bunƙasa ayyukan mata da ilimin mata. Wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Le Suède a réalisé en quelques années des progrès remarquables don sa mise en œuvre. Lura da yadda zaman kashe wando a wajen mata ke mayar da hannun agogo baya a dukkan yunkurin da duniya ta sa gaba don fitar da su daga kangin rayuwa ya sa bankin duniya daukar ɗawainiyar shirin mai lakabin Project Suwed da nufin magance wannan matsala ta hanyar wasu ayyukan musamman a kasashen Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali, Mauritania da Niger da Chadi. Dubban mata ne suka samu aikin yi a tsawon shekaru hudu na wannan shiri yayin da yawan 'yan matan da ke karatun zamani ya linka a dalilin Project Suwed. lamarin da ya taimaka wajen magance matsalar mace-macen mata masu juna biyu dalili kenan gwamnatocin waɗannan ƙasashe suka ga dacewar ci gabansa a mataki na biyu to sai dai daga shekarar 2014 kawo yau bankin duniya kaɗai ne yake ɗauke da ɗawainiyar kuɗaɗen gudanar da project suwed saboda haka aka yi amfani da taron ƙungiyar au don neman gudunmuwar masu hannu da shuni a cewar shugabar wannan proje a yankin sahel farfesa maryatu kone miliyan 100 na dalar amurka ne ake bukata domin ci gaban waɗannan ayyuka a tsawon shekaru biyar masu zuwa les besoins en ressources pour la deuxième phase du suède sont estimés à plus de 100 millions de dollars soit 55 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Gudunmuwar da shugabannin addinai da sarakunan gargajiya da kungiyoyin masu zaman kansu da kafafen yada labarai da kungiyoyin matasa suka bayar a tsawon shekarun farkon kaddamar da wannan proje ta taimaka wajen samun nasarar abin da aka sa gaba in ji shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu lokacin da yake jawabin buɗe wannan zama kuma a cewar samuddin ana son samun cikakken sauyi wajibi ne a dakatar da aurar da yara ƙanana domin ɗaukar ciki a wurin yaran da jikinsu bai kosa ba matsala ce babba saboda hatsarin da ke tattare da shi sannan ɗaukar ciki ba kakautawa ita ma wata matsala ce ta daban da ke hallaka mata masu juna biyu. L'accélération de la transition démographique exige l'élimination des mariages d'enfants, de grossesse précoces et de grossesse à risque, notamment rapprochées, tardives ou très nombreuses. Matan shugabannin kasashen Mali da Mauritania da wakilan matan shugabannin kasashen kamaru da chad da ghana ne ke halartar wannan taro da uwar gidan shugaban kasar Nijar Dr. Malika Isuhu ke karbar bakuncinsa tare da su akwai kungiyoyin kasa da kasa irin su UNFPA da hukumar kiwon lafiya ta Afirka ta yamma wato OIS. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah ya Allah na Allah ni kai gaida Sule Mummuni Barma. Idan muka dawo nan Amurka kuma a ƙarshen makon da ya gabata ne Amurka ta yi bikin cika shekaru 243 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Ingila inda aka yi shagulgula iri-iri a duk faɗin ƙasar. Bikin na wannan karo ya hada da fareti da sauran wasu wasanni kuma abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turo wanda ya halarci bikin a nan birnin Washington DC ya haɗa mana rahoto na musamman. a kowace ranar hudu ga watan yuli ta kowace shekara baki daya jihohi hamsin na amurka ke gudanar da shugulgulan bukin tunawa da ranar da kasar amurka ta samu incin kai rana ce da amurkawa ke bukin tunawa da ranar da suka kwace nasu inci daga mulkin kama karya da kuma mulkin mallaka daga kasar ingila bayan shekaru 243 kenan a karon farko shugaba donald trump ya buƙaci sake salon wannan ranar bayan wata ziyara ta musamman da ya kai ƙasar faransa da kuma ƙasar rasha a daidai lokacin da suke bukukuwan mallakar incin kai an fara shagulgulan ne da misalin karfe goma sha 11 da minti arba'in da biyar zuwa karfe biyu na marece inda aka yi mace incin kai akan manyan tituna da ke cikin babban birnin washington dc kashi na biyu kuwa cikin shagulgulan an fara shi ne daga karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 na marici inda shugaba trump ya yi wa 'yan kasa jawabi daga ɗakin tunawa lincoln memorial don karrama dakarun amurka an yi wasa da jiragen sama tare da zana tutar amurka a sararin samaniya shugaban amurka ya mika sakonsa na musamman zuwa ga amurkawa baki daya domin wannan ranar ta hudu ga watan yuli inda yake cewa Ni da uwar gidana muna taya ku muna zagayowar samun 'yancin kai na ranar hudu ga watan Yuli mai cike da tarihi. yau mu halara a nan a matsayin ƙasa guda domin mu yi biki kan tarihin ƙasar nan mu kuma tuna jarumai maza da mata da suka kare mana ƙasar mu. And the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military. Mun tattauna da wasu Amurkawa akan muhimmancin wannan rana a gare su ga abin da suka ce. This day is really important to us because it's Wannan rana tana da matukar mahimmanci a gare mu saboda rana ce da ƙasar mu ta samu 'yancin kanta kuma muna bikin wannan rana ta hudu ga watan Yuli a duk kowace shekara. Akwai shagulgula da yawa kamar su fareti da wasan wuta da wasanni kala-kala a duk faɗin ƙasar saboda haka muna farin cikin kasancewa cikin waɗannan shagulgula. Bayan haka na tambayi Lizzie wani kira gare ta zuwa ga shugaban amurka donald trump ga abin da ta ce Sakona ga shugaban Amurka Donald Trump shine ya ci gaba da ayyukan da yake yi masu kyau har mu kai lokacin zaɓe a shekarar 2020. Sannan mutanen da suke goyon bayan Trump ina yi musu fatan alkhairi waɗanda ba sa goyon bayansa ina yaba muku. Sunana Suzanne Shaya ni 'yar jihar California ce. Ina godiya sosai da na kasance a wannan wuri a yau. Danganin mutane daban-daban da suka hallara. Ina fatan wata rana za mu ga wannan rana da za mu samu cikakken haɗin kai a maimakon rarrabuwar kawuna. Allah ya yi wa Amurka albarka, Allah ya yi wa haɗin kai da irin mutane da al'adu daban-daban da muke da su albarka. An dai kammala wannan taro cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Abdulaziz adilitoro sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha 11 da minti biyar na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji amsar tambayoyin wasu masu sauraronmu da dama ciki har da Umar Aliyu daga Borno, da Sani Aliyu daga Kano, da Usman Yusuf Kaduna da dai sauransu da ke son jin tarihin harshen Hausa. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da shugaban jami'ar koyo daga gida ta Najeriya Profesa Abdallah Uba Adamu ya bayar. To magana ta gaskiya shine ba wanda zai buɗe baki ya ce da kai ga asalin wani yare ko wani harshe. Ana amfani da alamu ne na zaman mutane a wani guri a tabbatar da zaman su a wurin ko kuma yadda rayuwarsu take da kuma inda suka taso daga wani wuri zuwa suka koma wani wuri. kamar misali mutanen ingila ai da asalin su daga jamus suke hmm. suka taso suka zangaro suka koma ingila din wata kabila ce a kasar jamus ta koma ingila suka zama english hmm. amma mu maganar hausa ba wani wanda zai ce da kai wai ga asalin hausawa ko ga asalin yaren hausawa ba wai babu asalin ba ko kuma babu asalin yaren a'a har yanzu bincike bai kai mu inda za mu zo mu samu wani abu a bunne ko a boye ko a rubuce da zai ba mu wato karara wata hanya da ta nuna cewa ga asalin Hausawa ba hmm. abin da muke da shi a yanzu a nazarcen hasashe ne misali akwai hasashen cewa watakila harshen hausa ya samu asali ne daga habasha ba dan komai ba dan ganin cewa akwai wani abu da hausawa suke yi wanda ya kwatanteceniya da irin mutanen habashan hmm. ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi shine na bautar rana to a cikin ɗaya daga cikin wato ta'adodin bahausawa akwai inda ake wata waka da ko wasa ne da ake kamar cewa ana bauta wa rana to wannan shine ake ganin cewa akwai kamanceceniya tsakanin hausawa da habashar watakila ko daga can suka fito hmm. sannan na biyu wani hasashen dai na kuma dai habashan shine takamaimai abin da ya shafi kano hmm. To shi Kano an ce ɗaya daga cikin mutanen da suka karfafa Kano ba wai suka kafa ta ba suka karfafa ta sunan shi Dala. Wannan tudun ga Dala daga sunan shi aka samu. To ana hasashen cewa Dala din daga Dahalak ya fito. Dahalak kuma wani tsibiri ne a wajejen Ethiopia Eritrea. Hmm. Duk da watan Habashan ne to amma ai da ya zo ya tarar da mutane a wurin. Hmm. ba wai shine ya zo ya kafa alkariyar kano ba a'a zuwa ya yi ana cewa karfa ne zai ɗauki giwa a kafaɗarsa zai kaza zai kaza kuma shi ya kawo musu nau'in bauta irin na mutanen habasha su yi kusurwa guda hudu su yi masallaci su yi idi saboda duk wannan dangantakar mutanen habasha da kasashen laraba hijaz ta kamaimai maka ya riga ya sa sun san cewa ana da masallaci ana yin idi hmm. to daga wannan da halak din ake hasashen cewa an samo hausawa to amma kamar da na maka wannan ba za ta yi ba saboda da ya zo ba wai shi ya kafa alkariyar ba mutane ya zo ta rada gurin kawai ya mulke su to kaga wannan hasashe kenan na farko na cewa hausawa suna da alaka da ethiopia wato east africa ko kuma ce gabashin africa mm. hasashe na biyu shine a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin misira akwai wani fir'auna ana kiransa hausal to ana ganin cewa wannan hausan din da mutanensa bayan ya gama fir'aunancin shi ko korarsa aka yi koma dai menene dai ya bari ya gangaro ya ta yawo ya yi ta tafiya da shi da mutanensa to of course shi ya rasu mutanen nasa suna nan aka ta tafiya aka ta murgina a karni karni karni har suka gangaro suka zo jan daura hmm. a nan suka suka kafa sansanin su kuma suka zaman su saboda haka ana ganin cewa daga misira jama'ar hausal su suka taho to kamar yadda na gaya maka duk wayannan hasashe ne babu wani abu tabbaci da zai nuna maka cewa a misira din akwai masu yin hausa yadda muka santa amma kuma hausa ma yadda muka santa yanzu ta bambanta da hausan da ake ta shekara ɗari ita kuma ta bambanta da hausan da ake yin ta shekara ɗari biyu saboda cakudodoniya da ake da mutane da kuma yararraki da are-are da ake da kalmomi da na ta'adodi wanda ke ya riga ya canja alƙibla ɗin hausawa yanzu hausar yan boko ma daban take da hausar wanda ba yan boko ba wanda hausa ce saboda hausan ko ta kama kowane yare rai ne da ita murginawa take ta ɗauko wannan ta murgina shi ta narkaɗa shi ta nata saboda haka idan aka ce za a ana ta bincike wai menene asalin hausawa ko asalin harshen hausa wato za a ɗauki lokaci matuka kafin a samu wani abu tantiri wanda za a ce wannan shine kimiyya ta bayar a matsayin tabbacin cewa wannan abu ya tabbata abin da kawai ake da shi kamar da ga maka hasashe ne hmm. da za a ce uh, hypothesis ko theory ko speculation amma ba wani abu tabbas wanda zai nuna maka wani abu wato abin mamakin shine ana yawan danganta cewa kasar arewa kasar inda hausawan suke ba wani wai takamaimai a ce wai ba hausawa bane a wurin kuma duk wanda suka zo suka rubuta tarihi kamar yanzu wannan shi eh, baya jidan da ake magana wanda da yawa mu ba yadda ma akwai shi ba hmm. shi ma ba wai shi ya kafa kasar hausa ba zuwa ya ya tarar da mutane ya tarar da sarauniya tana tana mulkin ta kuma shekara ta shekaru ita kanta ta jima tana mulkin kafin ita kanta kuma akwai wani da suke mulki da yawa a kanta to amma sai ka ga wayansu malaman tarihi na turawa suna nan suna son su nuna cewa bayaji da kamar shine asalin hausawa ba shine asalin hausawa ba babu ma wani bayaji da saboda a lokacin da aka yi wannan aka yi daurama garin Bagada da bai isa ce zai turo wani mutum ya to hatan daga da har wai barno daga barno kuma ya zo <laughs> daura ya ce zai abin ba kauyen kauye ne kauyen na ta sallawa hmm. saboda haka babu wani magana wai wani dan sarki ya to daga wani guri ya gangaro to duk wannan labarai ne ake yi kawai dan a nuna cewa bakar fata bai da asali bakar fata bai da usuli bakar fata shi ba komai bane bakar fata eh, sa yi masa shi aka yi saboda bai da wani alamar rubutu wanda zai adana tarihinsa bai da wata hanya da zai tabbatar da tarihin kansa da kansa mutane ne suke zuwa suke kirkiro masa tarihinsa suke cusa masa a kansa dan dai kawai a nuna cewa bakar fata ma mutum bane to ka ji dai wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da ake fuskanta a yanzu a duniyar nazari game da ainihin tarihin hausawan to uh, Prof idan ka ce maganar bayaji da soki burutsu ce wato kenan ina batun hausa bakwai da banza bakwai. na farko ma dai an daina cewa banza bakwai mai girma sarkin daura a shekara ta dubu biyu da tara nake jin ya ba da umarnin cewa a daina cewa da su banza bakwai sai dai yan uwa bakwai hmm. to maganar hausa bakwai da yan uwa bakwai kuma wannan tarihi ne na hausawa tabbas akwai mutane yan uwa bakwai akwai kuma mutane hausa bakwai wanda sarakuna ne suka zo suka mulki kasashen hausawa wanda suka zo suka yi mulki a kai amma ai ba su ne asalin hausawa ba misali a kano a kano a lokacin da bagauda ya zo kano ai ba wai ya zo ya tarar da gari ba ne yau babu kowa ya zo ya tarar da mutane a wurin ya tarar da kasuwanci ana harka ana kasuwanci sosai a bakin kurmi matsalar ita ce da makera da manoma da maharba da masaka duk suna zaune suna zaman yan marina ne kowa gabansa ya fuskanta an kasa zama a hada a hadu a ce waye zai shugabance mu waye zai zai mulke mu tsakanin mu shi ne suka aika saboda a daura a lokacin tafi kowace ƙasa ƙarfi a kasar arewa tafi kowace ƙasa sarakuna shi suka roƙa suka ce suna son a turo musu kantoma wanda zai zo ya tsara musu yadda mulki yake a dangon shi ne aka turo ba gauda ɗin ya taho saboda haka da ya zo ya tarar da mutane ya tarar da mutane suna harkokinsu suna sana'o'insu kawai neman kuɗinsu ne wanda ke kuma dama shi sa ake cakana suna da wannan neman kuɗinsu ne ya hana su su zauna su ce ba za su zauna su tsara kansu mulki saboda kowanne ya fito yake zai mulki sai ya ga cewa a'a wani bai isa ya mulke shi ba so sisi suka ce gwanda dai su kirawo wani daga wani guri su ya zo ya musu saboda haka maganar hausa bakwai tana nan ‘ya'yan sarakuna ne amma zancen cewa larabawa ne bata taso ba saboda babu wani abu a cikinsu ko a rayuwarsu ko a tarihinsu ko a falsalarsu da nuna wani larabci illa iyaka an ce wayannan ƴaƴan sarauniya ne wannan kuma ƴaƴan kishiyarta ne karɓa gari mun mun karɓi gari da duk wannan dai hayi tatsuniyar mm. to wayannan ƴaƴan sarakunan su aka tura su suka je suka yi kantomomi mm. a ƙasashen Hausa wanda dama can akwai wannan ƙasashen akwai mutane a wurin sun zo Rano sun zo Zaria sun zo daura da of course a daura din suka fara sun zo katsina duk wayannan guraren da ake kiran hausa bakwai da kuma guraren da ake cewa kamar yan uwa bakwai kamar su mm. eh, oyo kenan ana ganin ta kasar yarba kaji ma dalla ya ya ce wai daga kasar hausa aka tafi kasar yarba aka je aka mulke su ana fiye da basu ma sannan da nufe da kwararrafa da sauransu to sarakuna ne ko kuma dakatai ne ko kuma zaka iya cewa wakilai ne ko kuma jakadu ne ko wani abu dai na sarakunan suka je suka kafa sansanin su suka haɗu da mutanen daga baya kuma suka suka yi musu mulki mm. to amma zancen cewa laraba ne ko ƴaƴan laraba ne duk bata taso ba ba wani abin da ya danganta su da larabci daga yaran su daga lafasu su da komai to professor daga cikin kasashen Hausa na yanzu shin akwai waɗanda aka tarar da masu amfani da wani harshe daban sabanin Hausa kafin suka rikide suka zama Hausawan kuko ya ne a iya sani na babu a iya sani na to amma ba za a rasa mutane wanda suke nazari a kai ba wanda kuma za su iya fito da wannan amma ni na san akwai wani littafi da aka buga a turai ana kiransa being and becoming hausa hmm. being and becoming hausa wato zama aka yi aka yi wani taro aka ce bari a rubuta littafi akan takamaimai tarihin hausawa da sauransu to allah cikin ikonsa ni aka aiko wasu wanda suka buga littafin a turai suke cikin amerika ne ma to su suka suka da aka buga littafin aka turo min aka ce in sharhi akai na sharhi akai na nuna cewa duk abin da aka da shi akan tarihin hausawa da kuma rayuwar hausawa din gaskiya magana a fashe ne a littafin to sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Profesa Abdallah Uba Adamu da ya ansa mana tambayoyin da salaman abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim ka almasi garba ke cewa a huta lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Baba Gana Alhaji Nukiya Wacakal inda suka ce Salam VOA Hausa gaskiya ci gaba da kaiwa wasu jihohin Najeriya kamar su Zamfara da Sokoto da Katsina da Borno da Yobe wannan wani hannuka mai sanda ne ga mahukantan jihohin har ma da jama'ar gari da su dinga baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen sanar da su ga duk wani abin da baku yarda da shi ba don kawo ƙarshen lamarin sai kuma saƙo daga salihu isa fanna karamar hukumar kamba a jihar kebbi nigeria shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika matsalar biyan ma'aikatan ƙananan hukumomi da malaman makarantar lga a jihar mu ta kebbi abin ya fara wuce makaɗi da rawa domin yau asabar muna da kwana 36 babu albashin wata shida da fatar shugaban kasar najeriya muhammadu buhari da gwandan jihar kebbi a tiku ba gudu da ciyamomin jihar kebbi za ku gaggauta shawo matsalar da ta janyo wannan tsaiko da wurwuri tun karamar magana ba ta zama babba ba ya kuma saƙo na gaba daga abubakar kawo girgir daga jihar yobe shi kuma ya ce to kungiyar kwallon kafa ta kasar mu Najeriya Super Eagles da fatan za ku fitar da mu daga kunya wajen taka taka da kyakkyawa domin samun nasara akan kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru ganin yadda ake kiran nigeria giwar afirka mu na gaba kuma ya fito ne gaba baba alhaji nukiya chakal da ibrahim musa wada barikin ladi da malam usaini gote karasuwa su kuma suka ce salam voa hausa don allah ku ba mu dama da mu nuna damuwarmu akan matakin da gwamnatin nigeria ta ɗauka na soke shirin gina wa al'ummar fulani ragensu saboda wannan ita ce hanya ɗaya wacce wacce za a bi wajen kawo ƙarshen rikice rikicen su da manoma ganin yadda ya ɗau tsawon lokaci suna ta yi sai kuma sako daga aliyu usman taka lafiya da sani mai lange-lange yalwa ya wuri da hamza galadi ma birnin kyabi da dan asabe mai fata ya wuri su kuma suka ce muna kira ga kungiyar kare hakkin bil'adama na nan cikin gida najeriya da ma ƙasar waje da su fito su yi tsayin daka domin ganin sun kwato matar nan da sanata abo ya ci zarafinta a wani shago da ke birnin abuja sakoma na ƙarshe kuma ya fito ne daga ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina shi kuma ya ce alkalan da ke gudanar da shari'o'i zaben najeriya da fatan za ku tashi tsaye wajen ƙara neman makanku mutunci da kima a idan duniya ta hanyar yin shari'o'i da ke gabanku akan gaskiya da adalci ku baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da bin umarnin wani ko wasu ba to madalla a ci gaba da aiko mana da saƙonni Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaici. Yau jami'ai daga sassan Afirka sun halara a yamai babban birnin jamhuriyar Nijar domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka ta AU wanda za a yi a ƙarshen makon nan. Taron zai zamanto sharafage ne ga wani shiri na cire duk wasu takunkumai na yin kasuwanci tsakanin mambobin kungiyar domin su ji daɗin yin harkokin cinikayya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Vitek zanga-zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afrique, la radio de tout le monde.